yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren sa tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu da watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kafar na sha uku daga cikin goron je karatuttukan littafin al'imam zahabi mai suna kitabul kaba'ir allah madaukakin sarki gafarta mishi idan ba a manta ba da na haifi wannan littafi dama littafi ne na wa'azi dangane da wasu manya-manyan laifuka daga cikin laifukan da ake saba wa Allah da su a nan duniya a sadu da Allah a cikin fushin Allah a ranar alkiyama muna ƙarƙashin alkabiratu saniya babban laifi na biyu daga cikin manya-manyan zunubai katlin nafs kisan kai da kashe kanka ko ka ainihin kashe wani wannan shi ne laifi mafi girma da ainihin wato malam ya kawo mana bayan ainihin shirka bayan da malam ya kawo ayoyin alkur'ani ya fara kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda har muka tsaya akan hadisi na sha hudu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malam ce الحادث عشر حديث مصادر وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa farkon abin da za a yi hukunci a tsakanin mutane to game da jini ne. Mana wani ya kashe wani wani ya da jinin wani shi ne farkon hukuncin da za a ainihin tsakanin mutane. Wannan hadisi ga shi a ƙasar hala yake rawahu Bukhari fi kitabul Diyat. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahih al-Bukhari a cikin matattarar da ke bayani dangane da biya. باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا امام البخاري يقول بابي سكتن بجدا don mu fassara wannan aya da take cewa wanda biyu kashe mumini da gangan da makomar shi ita ce wutar jahannama wannan bayani yana nan a cikin sahihul bukhari tare da fathul bari a mujallabi na goma sha biyu shafi na ɗari da tamanin da bakwai a lamba hadisi ta dubu shida da ɗari takwas da sittin da hudu wa muslimin a lambar hadisi ta dubu shida da ɗari takwas da sittin da hudu wa muslimin haka al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabul qasama a cikin ainihin matattarar da ke don gani da hukuncin qasama qasama a cikin fiqh ita ce a sami wata gawa a tsakiyar anguwa kuma ita gawar bata ta ƙofar gidan kowa ba ya za a yi dangane da neman biyan waɗanda ake ganin su suka kashe imam muslim ya kawo wannan hadisi a man babu a babul mujawaza biddima fil akhira al mujawaza biddima fil akhira al mujawaza ko al mujawaza biddima fil akhira a cikin ainihin wato juz'i ko mujalladi na uku shafi na ɗari da da dubu ɗaya da ɗari uku da hudu daidai lamba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da takwas min hadisi abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisi asalin shi abdullah bin mas'ud ne Allah ya kara musu yarda ya rawaito shi wannan hadisi idan aka kalli fahimin shi za a ga cewa kamar ya so ya karo da wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa farkon hukuncin da za a yi tsakanin mutane shine game da sallah amma asalin lafazin hadisin dama tun yana magana ne shi wancan dangane da abin da za a fara bincika game da mutane shi ne sallah wallahu a'lam hakika na al'amari waɗannan hadisan ko kaɗan ba sa karfe juna don kowane hadisi ya zo ne don ya bayyana wata ma'ana abin da mahalamai suke ƙoƙarin bayyanawa shi ne a tsakankanin rigingimin da ke tsakanin mutane to jini za a fara bincika saboda muhimmancin harkar jini ba harkar dukiya ba ba wasu haƙoƙi ba amma tsakanin bayi da ubangiji abin da za a fara bincike shi ne sallah wannan na daga cikin hanyoyin da ainihin wato malamai suka bi domin bayyana cewa kowane hadisi ma'anar shi da banci tare da cewa a salatin hadisan ma ba sa karo da juna saboda an kawo lafazinsu da larabci kowanne a zahiri za ga abin da yake dauke da shi saɓanin abin da ɗayan yake ɗauka to in muka dubi menene ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babu da ake tsoratarwa game da kisan kai sai mu duba tun da wannan babu ana wa'azi ne ana tsoratar da kai game da kakkashe kashe kanka kakka wani to ana son a nuna maka saboda muni da girman wannan laifi na kisan kai shi ne hukuncin da Allah madaukakin sarki zai fara bincike tsakanin mutane ba su na dukiya ba ba hukunce hukuncen haƙƙin ɗa da uwa ba ko ɗa da uba ko mata da miji ko wani ya ci bashi wani ya ki bashi ko makamantan haka abinda Allah zai fara bincike ya hukunta tsakanin mutane shine da madini Allah madaukakin sarki ya tsare ya qala firasin al-imam firas yana ɗaya daga cikin ainihin malamai na tabi'ai yake an sha'abi ya rawaito daga al-imam sha'abi firas din ya zama ɗaya daga cikin tabi'ai ko tabi'ai tabi'ina ya rawaito daga al-imam sha'abi wanda shi tabi'i ne an abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr ba shi a kasan hala yake cewa a cikin wata nusra ya je ya zama ainihin wato abdullahi dan umar madadin abdullahi dan amr to kuskure ne ku kiyaye yadda malamai suke a yankin lokaci saboda ba a yi rubutun larabci wasali in suka zo rubuta umar sai su sa ainihin nunin ra in suka zo rubuta amr tunda wasali babu a lokacin to sai su ƙara wawun in aka ga wawun an ga amr kenan to asalin hadisin abdullahi dan amr ne ya ko shi amma an samu wani kwafi na littafin kaba'ir ya bayyana da abdullahi dan umar malam mashhur yake ya nan kuskure hadisin nan daga abdullahi dan amr dan as ne kale yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين mafi girman zunubai kaf shi ne shirka kisan kai da kuma saba wa uwa da uba duk wanda ya samu kanshi a ɗayan waɗannan sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya tsunduma kansa a cikin mafi girman zunubi a wurin Allah madaukakin sarki wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi fi kitab al-Ayman wal Nuzur bab yamin al-Ghamus المجلد نساء الفاتي نقري بيار ده حمسين ده بيار على ده فتح الباري كده وما لما حديثي تدبي شده ده قري شده فأيني واتي سبعين ده بيار من حديث عبد الله بن عمرو رواية حديث عبد الله بن عمرو بنا ليس يتتمته شكا وانا حديث شيني يليمين الغدوس بكما رمتيا ودك بدون يمين فاتتن هلكه ma'ana manya-manyan zunubai sai lissafa guda hudu a cikin wannan hadisi na farko shirka na biyu kisan kai na uku saba wa uwa da uba na hudu kuma kai rantsuwa a kan ƙarya don ka halatta wani abu wanda yake haramun ne a kanka wa hadhihi at-tariq mala yake kaga wannan hanya wadda ta zo da tabbatar da al-yamin al-ghamus inda al-bardi fi juz'i tana nan al'imam barbiji ya ruwaito a cikin juz'in shi wanda ya tattara bayanai dangane da kaba'ir fil kaba'ir ba shi nan yake a cikin rakami na hudu wato lamba ta hudu fa huwa al-mulhaq as-sami bi kitabina hadha yake shi ne ainihin wato littafi na biyu daga cikin kafan da muka jingina a wajen buga wannan littafi aka hada aka buga shi tare na fata an gamu in Allah ya so kare na gaba zan tsaya zan yi mana cikakken bayani dangane da juz'in barbiji din da kuma sauran wasu littattafai waɗanda a cikin muƙaddimar dama na ainihin wato taɗa gabatar da bayanai a tattaƙaice a kansu Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala humayd ibn hilal humayd ibn hilal Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace an ba'da nasr ibn asim nasr dan asim ya ba mu ainihin wato labari بس أتصل على اسم نصر ابن عاصم الليثي البصري أصل اسم أسد الأسد بصران روى عن جماعة من الصحابة يا رويت حديثي بدرس صالح صحابي منهم عمر بن الخطاب وأبو بكرة وسروى بن موسم وأبو معاوية الليثي آه والمستورد التيمي وهذا من البصري هذا بيتكلم على موسم كيف حبيت رواه عنه حميد بن هلال حميد بن هلال يا رويت حديث دوغريش شنو ما تكتب الاسناد اللي متكرم فيها وقتادة بقتادة وإمران بن حدير وجماعة بيد ما يسمى بسم المجوش نصر بن عاصم يكي دعنا أقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عقبة يا أيها وتكرم تبدأ ما حديث اللي يكرقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi yace inna allaha adan wa man qatala mu'mina Allah na madaukakin sarki ya kiya saurare ni game da wanda ya kafa mumini ma'ana na yi majiya na roƙi arziki don dangane da wanda ya kafa mumini Allah na madaukakin sarki ya ce musu ko ya gafarta mushi Allah madaukakin sarki yake قالها ثلاثا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صدقه mana inna Allah aba alayya man qatala mu'mina inna Allah aba alayya man qatala mu'mina inna Allah aba alayya man qatala mu'mina mala yake wa hada ala shart muslimin wannan hadisi kamar yadda ta ji shi haka ingantacce ne kuma a bisa sharaɗin al'imama muslim na fata an gani Allah madaukakin sarki ya tsare to kun ga wannan babban magana ce gaskiya saboda Allah matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi duk abin da ya nema a wurin Allah Allah yana amsa mishi har wani lokaci ya kai annabi ya fashe da kuka Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa ka je ka gaishe shi bayan gaisuwa ka tambaye shi me ya dame shi har ya fashe da kuka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yana cikin damuwa ne saboda wasu al'ummar shi za su kasance a cikin wuta saboda wasu zunubai za su riƙe sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril kare na biyu da ainihin wannan bangare na sura wala sai sai utuka rabbuka fatarda to Allah zai maka kyauta zai maka bayya zai baka dama wadda har sai ka gamsu da ita wannan baiwa da kyauta ita ce Allah maɗaukakin sarki zai wa annabi izini ya shiga cikin wuta ina shi ina shi kaf ya tattare su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ma'ana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani musulmi ne ya je ya aikata abin da ya kai shi gidan wuta yana can ana mai azaba akan wannan abu duk da ba shirka ba ire-iren waɗannan da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai shiga ya ainihin tattare su wannan ita ce kyauta da Allah ya annabi alƙawari zai mishi ita yadda sai ya yi farin ciki ma'ana shiga da kanka an yi maka izini ka ɗibo iyakar al'ummarka kaf waɗanda kake ta kai sun a gidan wuta tare da wannan darajar amma ga shi a cikin wannan hadisi manzo Allah yana cewa sai dai wanda ya ci saukai Allah madaukakin sarki ya ci saurare na game da shi matuƙar mani ya kai Allah madaukakin sarki ya taimaka ga shi nan ainihin wato malam yake cewa wannan hadisi al-imamu abu zakar bin abin shaida fitar da shi da al-imamu nasa'i haka nan al-imamu ahmad haka nan ainihin ibn abi asim a cikin littafin al-ahad wal masani da kuma littafin abdiyat da kuma al-imamu abu ya'la a cikin musnad da ibn hibban da al-imamu tabarani a cikin littafin al-kaba'ir da al-imamu khatib al-baghdadi a cikin littafin al-muttafiq wal mustariq بل الامام ابن الاثير أتكل كافر اسد الغابة بل الامام الحافظ النزي أتكل كافر تهذيب الكمال لكن من ضمن ان بتسينا هل تتفنه سبي لسنا دوارا بزعنا ان بتلل لم يزن شافتك بسيرا وسنا هذا من الامام ابن سعد يا تتبع لنا اتكلتا في الطبقات الامام الطحاوي لها تتبع في اتكلتا في شرح معاني الاثار بل الامام الحافظ الحفوي أتكلم لكاتب شميسينا المعرفة والتاريخ فالإمام الحاكم أتكلم المستبرك فالإمام البيهقي أتكلم سنن الكبرى بلتي أ آه، رشيسينا لنتي حاكم ياتي وانا حديثي يا إن جم فأدفع شرق الإمام مسلم كما الإمام الذهبي يا جم سبوانا مدنة قال أبو عبيدة سنة لما شير شنة أبو عبيدة سيتي الإسماد صحيح لن لو دي الإسماد صحيح ليه in kana bishir ibn asin huwa alladhi wasaqahu an idan bishir dan asin in shine bishir dan asin wanda nasa'i yake amintacce ya illa in kuwa ba shine wanda imam an-nasa'i yake amintacce ba fa huwa hasanul hadith to bishir dan asin in wannan ne ba wancan ba to ainihin hadisin shi yakan zama hasan ne domin shi ma matsayin shi kenan hadisin ala ayyatu hal hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kai wanda take kwadayin kisan wannan ne da suka ji in ka dogara da cewa falalar rahama Allah falalar rahama Allah kaf a cikin wannan al'umma Allah ya tattara mana ita ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani mumini a cikin wannan al'umma tamu idan bai samu rahama ta hanyar fiyayyen halitta ba to al'amari ya rikice gare ina fata an gane da abin da ake cewa a nan annabi ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya nufi izini ya cuci wanda ya san kai ko ya ba su dama ya saurare su amma Allah maɗaukacin sarki ya ƙi domin galibin ɗan adam suna da aƙida ne irin ta ɗayan annabi ya ce ɗayan annabi ya ko da ne suka ce uqtulu yusufa ay tarahuhu ardan yakhlu lakum wajen فتكون من بعده قوم صالحين ku je ku kashe yankin ko ku je da daga baya sai ku tuba ku zama mutanen kirki a yau da yawa musulmi suna aikata saban Allah saboda irin wannan mugiyar aqida ita ce dogaro da cewa Allah zai gafarta min in na tuba dogaro da cewa rahama Allah tana da faɗi wannan murji'anci ne jama'a mugiyar aqida ce sannan dogaro da cewa Allah madaukakin sarki zai gafarta maka in ka ba in bai ga dama ya baka damar tuba ba fa dogaro da cewa in ka ba ko kuma rahama Allah tana da faɗi ai ba shirka kake ba yayi sanar da kai lallai ne ka shiga cikin da Allah madaukakin sarki zai gafara don haka duk wani Allah ka yi ƙoƙari ka nisance shi kar ka dogara da cewa ai Allah yana da rahama in ka dubi yana da rahama ko kuma ka dubi shi sabibul iqab yana da tsananin uquba bintiqam Allah madaukakin sarki mai yi wa duk wanda ya mai idan ka lura da kullum waɗannan nasoshin to sai ka sai ka rinka zama tsakanin tsoron azaba Allah da kuma fatan rahama Allah da duk wanda mutuwa ta zo ta same shi a wannan halin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake Allah zai amintar da shi daga abin da yake tsoro ita ce azaba Allah kuma zai tabbatar mai da abin da yake fata ita ce rahaman Allah saboda haka a matsayin ka na musulmi kar ka take ka dogara da cewa ai in ka kashe wani ai za ka je daga baya ka tuba Allah ya yafe maka shi kenan kana ganin iyakar ta kenan wallahi al'azim kai mun neman tunani to ba san kai da jama'a kusan duk sauran laifuka a yau na daga dalilan da ke taimakawa musulmi suke aikata su da cewa daga baya zai zo ya ba. na biyu a ƙasar nan ta mu an samu wasu fajirai ma'ana marasa kunya game da haƙƙin Allah waɗanda ke da'awar mahalanta suke halatta mutane su je su yi ɓarna da cewa in ka zo mutuwa akwai adadin kuɗin da in ka bari suka maka fidda'u kawai shi kenan ma'ana yanzu sun baka yaqinin zaka shiga wuta ka shiga azaba Allah amma a dubu ɗari biyu za su fanso ka ita ce ma'anar tuddayi jama'a wannan jur'a ce alallah wannan rashin kunya ce da rashin sanin mutuncin Allah maɗaukakin sarki yanzu nan <clears throat> saboda dogaro da cewa kana da buhu guda na emo a gidanka sai ka ga mutum ya zo wucewa da farar ya sai ka canza ma musu kwata sai dan an taɓa ka sai ta ce kana da omo za ta wanke ne wankewa ne ka fa hakan saboda haka jama'ar musulmi wallahi al'azim mutane su daina wasa da haƙƙin Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa saɓa ma Allah ba amma mai Aisha ta ce cewa to in ya miƙe na sallar dare na fila laba farin laba ƙafafun shi hakkun da suke da ta tambayi sai ce ai yana yi ne don ya nuna wa Allah godiya akan niyyar da Allah ya yi kiyaye wani an waye da shi da safe rana ta tafi annabi ya jiji ce ya nide sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga kasa zai ɗauko mawafi sai ɗauko ta zuwa sai da aka biyo shi da mawafi yana roƙe yana cewa Allah ba kawo alƙawarin da za ka hallaka su da ina cikin su Allah ba yi alƙawarin suna istighfari ba za ka hallaka su ba ya ai Allah suna istighfari da yaje yana wannan sallah ta kusufi jama'a yana sallar in zo zai yi sujuda sai ya tsaya yana kuka yana ainihin sake maimaita wannan kalmar da Allah madaukakin sarki wannan riwayar hadisi ce sahihi a cikin sunan Bukhari wannan annabi ke ya san Allah don haka ba wasa da Allah lokacin da ranar ta yi su sai aka daidai da wannan yini kuma ɗan shi ibrahim ya rasu sai wasu suka ce turka shi kaga wannan ɗa saboda sadauki ne wani babban kuɗi ne daga cikin aqtab ba shi mun haura na ta kiste saboda shi sai annabi yake inna shamsa wal qamara la yanfasitan li mawti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kistewa don wani ya zo duniya ko don wani ya bar duniya ya ku jama'ar musulmi wallahi al'azim duk wanda ka ga yana wasa da Allah to bai san Allah bane don haka wajibi ne a bada muhimmancin karantar da mutane ilimin sanin Allah shine tauhidi domin rashin sanin Allah yasa mutane suke wasa da Allah suke wasa da haƙƙoƙin da ya zama na Allah ne ina fata an gani ka taɓa jin yanzu duk yau mutane su yi taro kawai su ce ku zo za a naɗa na gwamnati eh saboda mai saboda sun san yadda dokar ƙasa ta san aka kama wanda ya haka ko to amma yau a ƙasan nan tamu akwai mutanen da za su taru ana naɗa wa wani sarauta aljanna wannan matsayi ne da Allah kaɗai ya kaɗaici da shi Allah kaɗai yasa da aljanna amma sai a ce ga wani an baka mabuɗin jannatu adinin tun a nan duniya a je a sa tuka ko na ƙeri ya sassaƙa ko ya tsera mabuɗi jajjeje ga an mai da mutum wawa an ɗauki madubi an bashi ya ɗauki naira dubu ɗari bakwai ya baya sai tun a duniya an bashi madubin aljanna wallahi jama'a a yi kakatsan yan game da Allah na ɗaukakin sarki daga cikin irin waɗannan wawayen aka samu wani yake rera waƙa ina cewa ba don kunya sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadir wai kunyar Allah yake ji kawai ba don haka ba a kan titin nan na mandawari da ke tsakiyar kano zai kawo aljanna ya aje ta duk su shige ta amma wai kawai kunya kawai yake gani ma'ana na'am ya tabbatar da yana jin kunyar Allah amma yana nuna yana da iko yayi wani abu a cikin ikon Allah wannan babban mummunar aƙida ce ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka duk wani wanda ya halatta maka <clears throat> je ka ka kashe wani za mu maka addu'a je ka kai sadan Allah kaza ka aje mana kaza za mu maka fiddai wallahi wallahi ya da duka duk malamin da ba zai zaunar da kai ya nuna maka hanyar da za ka maka ka koma ga Allah ba sai dai nuna maka hila wato yadda in ka saba ma Allah yadda za ka yi والله الله ذاك هذه إن ربك لبالمرصاد <clears throat> الله أنا أنا ذاك فاكم الدنيا بيتبين سباك هذه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إيرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هايكي ما من نفس تقتل ظلما باب يمرو دواء كشيش أمد أيهم ظالمتي إلا كان على ابن آدم الأول كفل من آه، دمها sai ya kasance ɗan adam na farko wannan da ya fara kisan kai cikin 'ya'yan adamu guda biyu to sai ya kasance shi wancan da ya fara kisan kan yana da wani kaso na zunubin wannan kisan kan da aka yi da annahu awwalu man sanna al-qatl saboda shi ne farkon wanda ya fara kirkiro kisan kai ya'ya ne adam yake da su malaman tafsiri suna kiransu da wasu sunaye waɗanda qur'ani bai zo da waɗannan sunaye ba kabila da habila wannan suna ko kaɗan musulunci bai zo da shi ba ƙur'ani bai zo da shi ba a cikin sunna ya'ya ne guda biyu na annabi adam haka alƙur'ani ya ce a ƙarƙashin haka karka ƙara karka rage a nan da ya zo cewa ya illa kama alabnu adam al-awwal kiflin dan adam din na farko da ya fara kisan kai sai ya samu ainihin sakamako saboda shi ya fara kirkiro kisan kan kafin shi ba a taɓa yin kifan kan kuma da ya tashi kisan kan ya kasa ɗan uwan ya kasa ɗan uwan nashi da Allah ya tashi ya wulaƙanta shi sai da ya wahala tukuna ya rasa yawa ma ake da gawa dan ba a taɓa mutuwa ba ba a taɓa kisan kai ba shi ya fara yi don haka Allah ba zai kawo mai mafita ba sai da ya galabai da Allah madaukakin sarki ya kiyaye. وما حديث الإمام البخاري بمسلم كتب في بخاري وكتب في أتكن كتاب أحاديث الأنبياء الإمام البخاري بنا أبن بأيك لنا أولا لكتاب ما يسياك وسأتك أيك ما ناوان لكتاب نسك تندقدان تاريخ دلابار النباوة باب خلق آدم وذريته بياني أكن تاريخ هلت آدم وذريته أمجلد نشد شافي نقري أكد ستين دهدو lambar hadisi ta dubu uku da ɗari uku da talatin da biyar muslim a cikin kitabul qasama babu bayani ismi man sannal qatl yadda duk ya kirkiro kisan kai malamai suka ce wannan sunniya ta kisan kai ko da a ce wata jama'a ce suke zaune cikin zaman lafiya wannan kofar ba ta buɗi gare su ba sai kai ka zo ka buɗe musu ita ba ka da bambanci da wanda ya fara kirkiro kisan ka. domin jama'a ne suke zaune idan su bai buɗe game da wani sabon Allah ba sai kai ka zo ka buɗe musu wannan ƙofa to matsayin ka ɗaya da wanda ya fara kirkiro irin wannan laifin imam muslim ya fitar da wannan a cikin mujallabi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da uku zuwa dubu ɗaya da ɗari uku da hudu a lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da bakwai min hadisi abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu a cikin a hadisin abdullahi dan mas'udin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda jama'a kun ji ɗa ne na annabin Allah ya fara yin kisan kai amma kun ji har duniya ta tashi duk kisan kan da aka yi in dai da zalunci ne to sai ya samu zunubin kisan kai yana can kabarin shi shine ɗa na farko na annabi adam da ya fara kisan kai kuma ka ji waye uban shi annabin Allah ne duk darajar uban shi ba ta yafe mishi ba ta kankare mishi wannan zunubi zunubi na har abada ba duk inda ake kisan kai a duniya in dai da zalunci ne a nan bai zo da ƙaidi ba musulmi ne aka kashe kafiri ne aka kashe matukar da zalunci ne sharaɗin da ya zo a hadisin kenan to shi sai ya samu zunubi ba don kuma ba saboda anan Allah ya dubi annafsu bin nafsu ne rai ne ya kashe rai to duk kisan da rai ne wa rai haka siddan da zalunci to wancan ɗana annabi adam su ya samu kamasho na wannan mugun aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa an ibn amr daga sahabi abdullahi dan amr dan as an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala annabi yace man qatala mu'ahadan wanda bi ya kashe kafirin amana lam yura ra'ihatul janna ba za a sansana mishi ƙanshin aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ba musulunci ba wannan irin addini ne wanda yake da adalci irin wannan musulmi mumini ya kashe kafiri amma saboda akwai amana akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da zamantakewa Allah maɗaukakin sarki a bisa harshen annabi shi ya ce wannan muminin ba za a sansana mishi ƙanshin aljanna ba tare da cewa kaf babu abin da ya kai aljanna ƙanshi alal itlaq domin sai ce wa inna rihaha domin ƙanshinta tujat ana ainihin samun ƙanshin nata a cikin wata niska ta wannan littafi la yujad ana samun wannan ƙanshi nata min masirati arba'ina ama na tsawon tafiyar shekara arba'in waɗannan shekaru ba lissafin duniya ba shekara lissafin lahira kafin a kai aljanna da shekara arba'in ana jin ƙanshinta amma mumini musulmi da ya kashe kafiri kafirin amana to da ba a sansana mishi ƙanshin aljanna babballe ya shige ta kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أخرجه البخاري ومسلم أي النسائي الإمام البخاري فالإمام النسائي سنة أيمين سكا فتد ونا حديثي الإمام البخاري فتد ونا أتكن كتاب الجزية والموادعة باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم باب لكي بيان وان بيكش كافر أمانة ba tare da wani laifi ba haka sidda abin da ya sa irin wannan kisan kan cin amana ce ta musulunci domin aka tashi ana zama ne ana rubuta yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai cewa za a zauna lafiya ba za ku faɗo mana ba ba za mu faɗo muku ba wanda duk ya karya wannan ka'ida to shi ya tayar da rikici an yadda e wakilan musulmi ku sa hannu wakilan kafirai ku sa hannu to ku dubi annabi da adalci madadin ya zo yana nuna wa matasan sahabbai ta ƙarƙashin ƙasa a je a yi kisan kai a zo a ɓoye kai amma annabi ka duba irin abin da yake nuna musu wanda duk ya je ya kashe kafirin amana to babu shakka wannan mutumin ya haramta wa kanshi aljanna annabi za ka ce saboda kafiri amsar a'a saboda musulunci ya ci amanar musulunci ne wato ya nuna musulunci addini ne na rashin kan gado saboda a musulunci ana girmama amana ana girmama yarjejeniya idan yanzu wani kafiri daga akwa ibom ko daga wata ƙasa ta su ta kafirai ya ce ina so in zo garin ku in zo in yi kasuwanci yaya za ka iya bani tabbacin cewa ba za a taɓa dukiyata ba ba za a taɓa ainihin rayuwata ba sai ka ce mishi zo mu je a daidai lokacin da ka shigo da shi kasar musulmi a lokacin kuma musulmi wata tashin tashina ta hada su da kafirai suna neman kafirai ruwa a jallo su kashe to shi bai halatta a kashe shi ba saboda ne saboda shi akwai wata yarjejeniya wadda musulmi duk inda ya tafi yana tafiya ne da darajar gwamnatin musulunci kaf duk wata yarjejeniya in ya je ya kulle ta in ya dawo da ita to dole ne a girmama ta saboda aka girmama ta an girmama musulmi naka wulakanta ta an wulakanta musulmi naka girmama ta an girmama musulunci naka wulakanta ta an wulakanta musulunci wannan shine matsayin addinin ya ku kafirai menene matsayin naku addinin game da cin amana da warwarewa jama'a kuna fahimta a cikin addinin mu idan akwai yarjejeniya ta zaman lafiya to duk wani wanda ya je ya ɓallo wannan yarjejeniya ya rikita ta kun ji matsayin shi a wurinmu shin ko ana irin waɗannan wa'azozin a cikin churches dangane da kiristoci akan a nuna musu muhimmancin su kiyaye zaman lafiya to sa'an nan matasa daga cikin musulmi musamman 'yan bana bakwai waɗanda ba su san tarihin wannan zamantakewar da muke da ake kiranta najeriya ba ina son kusan cewa wannan zamantakewar da ake kiranta najeriya na'am turawan mulkin mallaka su suka zo suka yi irin wannan hadakar. amma wata yarjejeniya ce aka yi da shugabannin mutum ba a haifin ni da irina da irinka da irinsu wance da irinsu wance ba waɗannan shugabannin namu musulmi ne su ne su sardauna ahmadu bello su ne su abubakar tafawa balewa su ne sifa kashin ibrahim waɗannan na buga misali ne a matsayin ƙwaya uku rak mutane ne musulmi waɗanda da sunan musulunci suke duk abin da suke yi in kai ɗan bana bakwai ne ka je ka bincika su sardauna kaf a rayuwarsu abin da suka yi ba sun yi ne irin 'yan bokon zamanin ka yanzu ba ba sun yi ne irin 'yan siyasar zamanin ka a yanzu ba waɗannan mutanen guda uku na lamunce maka ka je garurukan su yanzu ka ga gidaje nawa suke da su ba sun yi ne don su fara komai da musulunci suka yi waɗanda suka kashe su sun kashe su ne da nufin cewa in an kashe waɗannan an kar musulunci waɗannan mutane su ne suka wakilci musulunci da musulmin wannan yanki namu aka zauna aka yi abin da aka kira constitutional amalgamation wato aka haɗa wannan yanki namu daular Usmaniyya, da wancan yanki na kafirai cewa a matsayin za su zauna a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya za su tarayya a kan arzikin ƙasa za su tarayya a kan shugabancin ƙasa za kuma a zauna lafiya kowa Allah ya azurta shi da zamantakewar da yake da ɗan shi wannan shi ake nufi federalism wannan shi ake nufi republic ma'ana zamantakewar tare to koma yaya ne su kafirai suka ɗauki wannan mu a musulunci in aka yi irin wannan to wannan ita ake kira mu'ahada ku kiyaye su sardauna da suka yi wannan karka kalle su amma yan boko karka kalle su yan boko kawai su sardauna ba wakilai ne na siyasa ba kawai wakilai ne na addinin musulunci malaman da suke tare da su abokansu ne su ne irin abubakar gulli da makamantansu duk abin da suke sai sun waiwaye sun bincike su wannan abin da za mu musulunci ne ko ba musulunci ba in musulunci ne su in ba musulunci ba ne suka je tawaye suke yi a ƙarƙashin wannan kun ga waɗannan kiristocin da muke zama da su a najeriya a yanzu a ƙarƙashin doka ta musulunci baka isa ka ce ba kiristocin amana ba ne sai dai kai abin da za ka ce wasu ƙa'idoji da malaman fiƙin suka kawo dangane da abin da ya shafi biyan biya da sauransu ba sa yi na'am ba za su biya biya ba don wani babin ne aka shiga a fiƙin wanda mai yawa karatun ka bai kai ba kafiri in ana zamantakewar amana da shi baya biyan biya sai in an zo an ci shi da yaƙi ne ba yaƙi ne aka tayar a ƙasar a kansu da suka ga za a ci su ko an ci su aka ce an rubuta musu za su rinka ba da kaza ba a'a cewa aka yi a zo a zauna ƙasa ɗaya wannan yanki a bai da shi ya zama al'umma ɗaya shine one nation to wannan one nation da aka ce a lokacin nan ina son ka fahimta duk zafin kanka da zafin kaina da duk imani na da naka sassan dole ne suka wakilce mu to tun da sun wakilce mu a matsayinsu na musulmi sun yadda da wannan abin eh idan a yanzu ni albani ban yadda ba ko kaiwa na baka yadda ba ɗan boko ko kaiwa na ɗan siyasa baka yadda ba ni ɗaya ba zan iya warwarewa ba kai da za ka iya warwarewa ba sai a haɗu wannan yanki a samu masu ilimin mu na addini da masu hankalin mu sai su je suke to ba a yadda da ci gaba da wannan zama tare ba don haka a raba ƙasar idan ba a yi haka ba a musulunce har yanzu waɗannan kafiran da muke zaune da su zaman amana ne ya rage idan mu mun ci amana ka ji matsayin mu su kuma in sun ci amana fa sai a bincikin menene zamantakewar ya hukunta to yanzu abin da muke tuhumar manyan mu kenan cewa kafiran nan da muke zaune da su sun ci amana sun warware wannan alkawarin zaman lafiya to yanzu matsalar ita ce manyan mu za mu matsa wa wuta akan ko dai su turinci kafirancin akan warware amana ko kuma su su je su warware su ce to an raba kasar amma ina son in tabbatar maka da cewa a musulunce idan ba a yi haka ba wani mutum kwaya ɗaya ya halatta je kama wani kafiri ya je ce bari ya kashe shi da nufin cewa wannan kafiri ya yi kaza ba ya kamata ku san wannan jiya muka karatu dangane da tsari mu mutane ne masu tsari ba mutane ne waɗanda ba mu da tsari ba yanzu abubuwan da kafiran ƙasar nan suke mana idan waɗannan abubuwa sun ishe mu na'am sun ishe mu <clears throat> kuma ba za mu yarda su ci gaba da faruwa ba to in dai da gaske muke yi shine sai mu tada wuta mu hura wutar shugabanninmu su je su ɗauki mataki akan haka amma fa ka kiyaye muka ce shugabanninmu don duk yadda kake tunani har yanzu akwai na gaba da mu idan kuwa aka ce rayuwar a haka yadda muke abin musulmi ba mu da wasu waɗanda suke shugabanninmu sai dai ni in imani ya bugo min in je in yi abin da nake so to shi kenan nan kuma musulmi mun zama yan hayaniya kenan to musulmi kuma ba haka suke ba a ƙarƙashin haka ka ji kullum muke azazzala wuta akan muhimmancin mu tukuna mu fara haƙuri da saɓanin da ke tsakaninmu kai ka yayyafa wa ka ruwa ni in yayyafa wa tawa domin mu fara yadda da mu junan mu tukuna wanda wannan shi zai ba mu damar mu je mu taru mai magana da murya daya kafiran nan su sun iya daurewa duk da su duk da irin sabanin da ke tsakanin su har yau da murya ɗaya suke magana har yau babu wani ɗan siyasa da ya fito kware musu baya isu isu har yau babu wani ɗan siyasa ko ɗan majalisa da ya fito magana a madadin su wadda ta kware musu baya jiya nake kawo muku magana ikoran madu wani babban kafiri ne wannan ikoran madu din da ya kamata yin magana ne magana ta masu hankali amma abin da ya fito yake faɗi shi ne, ana ta kashe kiristoci ana ta kashe inyamurai maganar da na faɗa muku jiya bayan na tashi nan na bugawa sakataren ƙungiyar izala na jihar adamawa nake ce mishi ku samu muslim council wato mutanen jihar adamawa suna da wata hukuma da suka yi ƙoƙarin haɗe kan musulmi Zama na a adamawa lokacin ni kai na na rinka musu wasu ayyuka na binciken gano wasu bayanai a jiya shi ne nake ce mishi ku samu shugabannin muslim council su fito su yi magana a madadin musulmin adamawa akan abin da ya faru a jimeta da abin da ya faru a wannan yanki na ainihin mudi kiristoci su suka yi wa kansu kuma ga bayanai bayanai na gaskiya a je wuri kaza za a samu kaza a je wuri kaza za a samu kaza idan muslim council ta ji tsoron yi da ce kai a matsayin ka na shugaba ko kuma sakataren kungiyar izala ka tara 'yan jaridu da yawun izala ku fito ku wakilci musulunci ku ce wannan abin da ya faru ba musulmi ba ne suka yi su kansu waɗanda aka danganta abin da su da aka ce yan boko haram ne sun fito sun ce ba su suka yi ba sun yi publishing a intanet sun buga a jaridu sun faɗa wa 'yan jaridu an buga a ko'ina sun ce ba su bane wane ne kai su ɗan takifanci da zafin kai abin da basu ba suke cewa sun yi amma idan suka kai da cewa ba su bane me yasa sauran al'ummar musulmi da za su fito su su wanke kansu daga haka ba tare da cewa in kun tuna abin da na faɗi bayani ya zo ya bayyana cewa su isu ne ta haɗo su manyan suka danna kuɗi waɗannan suka je suka shiru suka zo suka harbe mutum goma sha ɗaya a nan take me ya faru a gombe haka ta faru shi ma a gombe ma ta faru an je an kama wasu inyamurai an kashe su da aka ji bayan sai aka samu ɗan uwansu ne inyamurai amma da ana kashe su sai aka ce musulmi ne suka je suka kashe su ila mata har zuwa yaushe za su rinka kashe junansu suna kala mana wanda irin kurmantaka ce ta same mu wajibi ne mu fito mu magana tun da mu mu warware wannan amana ba su suka warware wato gaskiyar lamarin abin da ya faru shine kiristocin ƙasar nan sun shirya ma yaƙi ne ina son ku san wannan sun shirya ma yaƙi ne suna neman dalilin da musulmi za su tsogale su musulmin ba su tsogale su ba shi ne muka faɗa muku sai suka ɗauki filosofi irin na bakin kafiri shi ne bari ka kashe kanka ko bari ka buga bom a cikin gidanka don ka yi makwabcinka shari wani irin bala'i ne wannan ka kashe matarka don ka zo ka ce ubanta ne ya kashe ta ko ka ce kishiyarta ce ta kashe ta ko ka ce ɗanka ne ya kashe ta wani irin bala'i ne wannan ma'ana kiristoci sun kai su kama junansu su kashe sai su ce musulmi ne ku musulmi wace irin kuruntaka ce ta same ku to abin da muke cewa jama'a gaskiyar lamari 'yan jaridu na arewa wajibi ne kuma ku daina munafuntar mu don yanzu matsalar da muke fama da ita ita ce abin da mu muka sha alwashi idan har al'ummar mu ta musulmi ba za su haɗu su yi magana a matsayin shugabanci game da wannan abin ba to ɗaiɗaikun mu za mu fara tsara 'yan jaridu a inda muke muna magana da yawon musulmin da muke wakilta a guraren da muke wakilta akan cewa abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan na kashe-kashe to babu hannun musulmi a ciki sannan we hold responsibility upon the inspector general of police ya fito ya gaya wa mutane idan aka kisan kai gama awa ashirin da hudu da miyarar dpo dole ne ba da bayani a kai wannan shi ne yana daga cikin aikin 'yan sanda duk inda aka kisan kai a duniya yana karkashin jurisdiction na wani divisional officer of police ya fito ya yi bayani yaya bayani dangane da wannan kisan kai balle a ce irin wannan kashe-kashe da yake faruwa with all the intellectuality and intelligences da ake tunanin cewa wai hukumar 'yan sanda a yanzu tana da su a ƙarƙashin wannan shugabancin nasu a ce ba za su iya gabatarwa da al'umma bayani gamsashe ba sai rikici ya zo ya balle sannan kuma sai a zo ana cewa gaskiyar lamari fa an kala wa musulmin nan ne to kiristocin najeriya su sani idan su faɗa a gare su suna yi ne na sha'awa mu kuma faɗa a gare mu muna yi ne a matsayin addini إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله الله يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به البشر القيام muminai الله ya sayi rayukanku da dukiyoyinku saboda haka wajibi wallahi duk lalaci da lalata da ta same mu kai ka tara dukiya a ƙasar kai kake da gidaje kai kake da kaza kai kake da kaza wannan yakin yanzu suna harin duk wanda suke kira musulmi ne ba da yan boko haram suke ba ba da yan izala suke ba ba da yan dariƙa suke ba ba da yan siyasa suke ba matukar kana kallon gabas kana sallah ko ba ka yi matukar ka fito cikin mu wannan abin ya shafe ka saboda haka ku tashi ku yi magana kafin lokacin da za ku yi maganar ba za ta amfanar ba na ɗaya kenan na biyu kiristocin najeriya suna da lauyoyi indeed suna da lauyoyin da mu musulmi ba mu da su masha allahu idan suna son su warware zamantakewar da ake tare ba sa bukatar sai sun yi munafunci ma'ana kana da mata in tana son ku rabu ba ta buƙatar sai ta zo ta kwaɗa maka buta ta yi maka wani ƙugu a goshi sannan a fara bala'i ka ji zafi ka ce ka sake ta a cikin ruwan sanyi sai ta ce mai gida na gaji da zama da kai a tattauna dialog ne a fahimci juna ko a gaza fahimtar juna shikenan sai shugaban majalisa nasu ne duk wani mai faɗe a ji in ba nasu ba to yana ƙarƙashin su ne duk wani wanda ya yi a ƙasar in ba nasu ba sun sa bakin shi ya yi shiru ya iya magana a madadin musulmi a ƙarƙashin wannan me yasa an suna so a raba ƙasar ba za su kai wannan ajandar majalisa ba a tattauna ta cewa su ba sa so a ci gaba da zama tare da ainihin musulmi abinda aka yi a saudan sudan kenan ba haka aka yi ba da aka raba ƙasar an raba ta cikin lumana ko ba a raba ba da aka raba yanzu ba arna suna nan suna kashe kansu ba a nan jihar kaduna lokacin mulkin gwamna makarfi ne aka yi arnan kudancin zariya suka ce sun gaji da zama a ƙarƙashin masarautar zazzau da aka yi sai aka ce a ba su masarautunsu kwana bakwai da ba su nasu suka kashe kansu ba abin da ya dame mu babu abin da nake cin riba na zaman mu tare da waɗannan arnan sai dai biyayyar mu ga musulunci da kuma biyayyar mu ga su bauna in ba haka da noma a shirye muke a raba domin an raba din babu abu menene yanzu zaman tare da su yake amfana mana na daya duk wanda ka gani da wutar lantarki yanzu shi ne nufar kanshi a gidan shi duk wanda ka gani da ruwa shi ne wata bot din kanshi duk wanda ka gani da farho shi ne naifal din kanshi duk wanda kaga gidansu yana zaune lafiya shi ne kin security gidan kanshi ba wani abu wanda wannan zamantakewar yake kara wa wani daga cikin mu idan ma akwai waɗanda ke cin ribar zamantakewar da ake kira Najeriya a yau ba ta wuce waɗancan mutane da ake kira Aluja ba waɗanda suke can sama amma dai talakan arewa musulmi ba wani abu da wannan zamantakewar ta tsina na mushi ya cin ribar ta kai kala zarrafi a ƙarƙashin haka idan sun gaji da zamantakewar tare ma mun gaji don haka abin da muke cewa manyan mu in dai kun yadda ku manyan arewa ne shugabannin musulmi ne magadan su sardauna to ku fito ku yi magana a madadin addinin musulunci amma ba zai yi a kala mana laifin da ba namu ba kwanan nan kaɗan za ku ji sun fara kisan musulmi yanzu ku je ku binciki me yake faruwa a Niger Delta musulmin mu ne sun dare fatakot jama'a kusan safa wajen guda uku mutum ɗari biyu da saba'in aka tare su a garin safale a jihar Delta aka kashe su wani irin abu ne wannan suna ta rarraba takardu cewa sai kowa ya bar mai jabalta wannan wace irin wauta ce wannan yana daga abin da sani a ba su duba fa waɗannan mutane ba wai a hana su mulki ne saboda kabilanci ba in an bar abin a hannunsu ƙasar za ta rikice ni a yanzu ne za a gane muhimmanci kai ce da ganewa don a wancan lokacin namu ne ake neman su goyi bayan shi a fahimci ina alƙiblar take sai aka gaza fahimta waɗannan mutane ba su da cancanta ko miskala a akan su zama jagororin mutane domin duk mutumin da zai zama jagora sakamakon haka wawayen mutanen shi suna tsogalar wasu mutane wannan mutum bai cancanta a ce mulki yana hannun shi ba yau wata nawa ne da ba su mulkin amma har sun fara haka me ake tunani waɗannan mutanen in suka shekara biyu da ake tunani in suka shekara uku ga sunan suna son su rikita ƙasar tun da shi na sama har waɗanda ke ƙasa da su ba duk waɗanda ke ƙasa da shi ba wanda yake neman ƙasar ta zauna lafiya wace irin rayuwa muka samu kanmu a ciki rikicin yan naija Delta Obasanjo a matsayin shi na tsohon da kafiri ya iya kwantar da rikici bai iya ba wane ne ya kwantar da rikicin ya lafa wa talgar ruwa musulmi ne ɗan arewa ku da irin wannan abu jama'a bom ɗin nan da suka fara bugawa a abuja a ranar najeriya ta cika shekara hamsin yan uwansu yan naija delta suka buga bom ɗin nan suka ce su suka buga bom ya ce ƙarya kuke ba ku zane ne yan ta'adda ne suka ce ƙarya kake munafikin allah mu muka buga a ƙasar nan aka haka aka sa gashi shi yana cewa su suka buga bom ga hannunsu a ɗaura ankwa za a shigar da shi kotu yana cewa su suka buga bom kuma in aka sake su za su zo su sake buga bom amma wannan kaboyi yana buɗe baki yana cewa sam ba ko suka buga ba yan ta'adda ne su ne yake nufi da yan ta'adda yanzu ya fito ya ce a cikin kabinetin shi ma akwai yan boko haram madalla madalla ta yi kyau ina fata an gane saboda haka jama'ar musulmi ku kiyaye wannan a matsayin da na musulmi ba za mu kai kowa hari ba amma kuma shugabannin musulmi su san cewa to akwai wani gawayi yana nan ya kama da wuta a ƙarƙashin toka idan aka sake gawayin nan ya bayyana da shi to za a yi living control akwai masu wa'azozi irin da yanzu da muke ta nuna a mutane ga yadda musulunci yake za a kai lokacin da wannan wa'azin ma ba zai yi ba eh, za a kai lokacin shi ne yanzu a yi marmaza a duk shawarwarin mu tun muna ce da juna muna iya faɗi ana iya jin mu ana iya sauraron mu ana iya fahimtar mu amma wallahi in ba haka ba aka ci gaban nan da baɗi'iwar haka to najeriya za yi losing control saboda su maganganu suke ta yi na rashin kan gado mu kuma nan muna ta danna mu a ce mutumin da ya kai matsayin a ce mishi shugaban christian association of nigeria has no control in his speech baya iya sarrafa maganganun shi baya iya gane cewa maganan nan yana faɗin ta ne ba shi da ɗan jarida ba duk duniya ne za a ji shi to wajibi ne musulmi su san menene yake faruwa jama'a yanzu haka police command na gombe suna rike da waɗannan inyamurai inyamurai ne aka je aka same su aka yi musu kisan gilla kaf ana bi bayan sai aka ga yan uwansu ne inyamurai amma duk kafafen yaɗa labarai sai suka baza cewa musulmi ne suka kashe inyamurai an yi haka a mobi an yi haka a gombe ga shi nan ko ina ya faru amma hanya ba a samu wani shugaban musulmi ya iya fitowa ya ainihin kare alfarman musulmi ba su kuma suna ta cewa ana kashe musu yan uwa wace kashe muku yan uwa ku kuke kashe kanku da kanku don kun gaji da zama tare ba ku buƙatar sai kun kashe kanku ku ce mu muke kashe a raba ƙasar mana in an raba a ga abin da za mu rabu yanzu menene muke wani irin amfani ƙasar Nijar yanzu ta fi mutum amfanin Niger Delta ƙasar Nijar ta fi mutum amfanin Niger Delta me muke ci wani amfani muke ci da kasantuwar Najeriya a Najeriya babu wani amfani da muke ci ku je ku samu irin development irin ci gaba da ake kai musu daga shekara ɗaya zuwa yanzu menene ne ake a arewa ba abin da aka tsinana a arewa wani titi ne ka gan shi da fashewa wanda ka wuce yanzu ka samu cewa ya gyaru damunan bara ta lalata shi babu menene yake faruwa ba abin da yake faruwa a nan to amma da yake mu musulmi ne masu tsari ba za mu ta ƙasa ba saboda mun gaji da zamantakewar tare amma muna nan muna magiya ga manyan ƙasar mu su yi magana a madadin mu maganar da za ta iya share mana hawaye in ko ba haka ba wallahi tallahi tun a jahiliya mawaƙi yake cewa ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahalin jahilina yake kada fa wawaye mana yauta mu je mu yauta sama da ta wawaye wallahi tallahi wawaye akwai su a kudu akwai wawaye a arewa akwai wawaye cikin kafirai akwai wawaye cikin musulmi sannan duk sanda wautar wawaye ta tashi wallahi tallahi duk waɗannan maganganun hankali da natsuwa ana mantawa da su Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai da aka kai musulmi ka ji matsayin ka je ka kashe wanda ba musulmi ba balle kuma ka kashe musulmi wa an abi hurairah radiyallahu anhu har yau daga babban sahabi abi hurairah Allah ya kara mishi yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairah ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulihi yanzu Allah yake jama'a ku saurara wanda biyu ya kashe wani rai wanda ke ɗauke da alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah faqad akhfara zimmatullah haƙiƙa ya ci amanar alkawarin Allah wala yurah ra'ihatul janna ba za a sansana mishi ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa ita ku aljanna ana jiyo ƙanshinta tun kafin a kai ta da shekarar bazara arba'in ma'anar bazara a nan shine shekara don kowace shekara tana da bazara ɗaya sahahu turmizi al'imamu turmizi shi inganta wannan hadisi kuma ya rawaito shi a cikin kitabun diyar babu ma ja a fi man yuqtalu nafs fi man nafsan mu'ahadatan imamu at-tirmidhi ya rawaito wannan ababin da ke bayani akan tsoratarwar da ta zo game da wanda ya kashe wani rai wanda aka yi amana da shi aka yi yarjejeniya ina fata an gane a cikin ainihin wato mujallabi na hudu shafi na ainihin ashirin a lamba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin uku haka ibnu maja ma a cikin babu man qatala mu'ahadan a cikin mujallabi na biyu shafi na ɗari takwas da casa'in da shida da shafi da lamba hadisi ta dubu biyu da ɗari shida da tamanin da ainihin bakwai wa abu ya'ala fil musnad abu ya'ala ma a cikin kitabul musnad ya rawaito ainihin wato wannan hadisi a mujallabi na 11 shafi na 335 lamba ta 6452 حاكم أكتم المستدرك مجلد نبي شافي نقري إيد أشرين دقل من طريق معدي ابن سليمان يتي حدثنا ابن إجلان عن أبيه عن أبي هريرة ما لم مشهوره وإسناد بو حسن إسناد وانا حديث تتاواني ولبه في دين لفظ يد حديث النبي أكتم وانا اللي تازم cewa aka yi saba'ina kharifa wa laisa arba'ina wato bazara saba'in a cikin wannan lafazin da ake bazara arba'in ba sai ce unzur raqam ka da ainihin wato lamba ta ɗari uku da sha biyar ya ta'aliq ala akhirih da kuma ta'aliqin da ke ƙarshen wannan ainihin wato raqamin wa qala da akidahu tirmidhi a ƙarshen wannan hadisi da gama rawaito shi sai ce hadisi abi hurairah hadisin hasanun sahih wannan hadisin ingantacce ne kuma kyakkyawa وقد روي من غير يد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم yake an yi ta yana ta wasu hanyoyin ma daban banda ainihin hanya abu saura ala ayyuka hal wannan hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaji a cikin wannan hadisi ya zo da kaidi ina fata an gane kamar da zo da kaidi a can a cikin yana cewa tafiyar tsawon shekara arba'in ake jin ƙarshen aljanna a nan kuma yana cewa ainihin wato tsawon tafiyar shekara arba'in ɗin ko kuma ce saba'in na fata an gani na'am na'am eh eh eh mujahidan haka eh kake tambaya a kai a to ai lafazin asalin yadda ya zo a yazo mu'ahadan yana cewa ne an samu a cikin wata nuska ta littafin da madadin mu'ahadan sai zo da mujahidan na fata an gane ga shi nan sai ce abu da ta'aliqin da yawa ainihin hadisi na ɗari uku da sha biyar a can da ke ma'ana in ma ya zama a cikin wata ya ya tabbata haka ko kuma daga cikin nuskar ainihin wato littafin kada'ir ɗin ne hakan ta a ciki ina fata an gane ان شاء الله تعالى من سامي دينا وانا هو في البيان كوكما ان ان شاء الله الله يكرمك نعم اينانه آه، قام جن كذا مشهور بك هذا آه، بده جنس بعينه ما بنر بني اي او ده شنو يتبع اصل الباني رحمه الله في سلسله الضعيفه قوه na'am shi ne to shi yasa ai kaga anan da zo ya kawo magana akan asalin isnadin hadisin hasan wato a zahiri in kaga ya haka ya yi gyara ga ainihin maganar mu don zaka ga takribin da zai zo wa hadisin na gaba zaka ga anan ya kawo shaida da maganar nasiru bin al-albani Allah ya taimaka na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمه الله راه الامام احمد وابن ماجه وفي اسناده مقال اتمنى رواية wannan هريرة abu النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايتي wa sallama yake wanda ya مؤمن da برب wato wato rabin kalma ita ce kalmar da koda misali za ta zama ta ishara ce ina yayi sai ka ce dama misali to dama ma ɗauke ta a matsayin ne kalma ce cikakkiya mece ce za ta iya zama rabin kalma biyan wannan kalma ce nuna na cikakken jawabi abin da suka fassara ainihin wato rabin kalma shine maganar da za ta zama ba za ta ba da ma'ana ba sai in an haɗa ta da watanta misali misali ko ka ga wani ya wuce sai ce eh to yanzu ka ga eh in ka cire komai ka batta ba za ta iya ba da wata ma'ana ba to ko wata kalma makamanci haka wadda ma'anarta ba za ta ci gaba sai in an haɗa ta da wata aka ce to ko da da irin wannan ne sai shi wannan ya bi shi ya zo ya riske shi ya kashe shi to duk wanda ya taimaka da irin wannan kalma laki Allah zai haɗu da Allah maktubin baina ainihi an rubuta ainihin wato a tsakankanin idanuwan shi Ma'ana wannan maganar ita ce a kan goshin shi kenan ina fata an gane me aka rubuta an rubuta ayatul rahmatullah rahmatillah wannan ya ɗebe tsammani daga rahama Allah ma'ana ba shi da rahama Allah rawahu al-imam Ahmad al-imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi wa ibn Majah da al-imam Ibn Majah imam Zahabi da kanshi yake wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan hadisi ko sai ce ainihin maqal akwai magana ina fata an gane wannan hadisi kamar da kaji Ibn Majah ya rawaito shi ina fata an gane ibnu adiyyin ma ya rawaito shi haka nan al-uqayli ad-dailami haka al-bayhaqi a cikin littafin sunan kubra da cikin littafin sha'abul iman ibn ya kawo shi a cikin littafin shi mai suna ainihin al-mawdu'at al-kubra ina fata an gane zahabi bayan ya kawo wannan hadisi a cikin mizan al-itidal a mujalladi na hudu shafi na 425 sai ce سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال باطل الموضوع an tambayi al'imamu abu hatim game da wannan hadisi sai ce wannan hadisi hadisin ƙarya ne shi وقال ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة يزيد بن يزيد ابن أبي زياد الشامي الإمام ابن عدي باين بيكا وانا حديث بشيد وانا حديثي وانا دكا في يزيد أن أبي زياد نرويته sai ce wa hadhan alhadithan yarwi bima yazid ibn abi ziyad al-shami an zuhri bi asanid bima wa yarwi bima an yazid marwan al-fazari wa jami'an laysa bi mahfuzain ibn abi magana da ya faɗi kenan cewa waɗannan hadisan gaba ɗayansu da aka rawaito su daga yazid dan abi ziyad dukkan su ba hadisai ne ingantattu da shi ne yake nufi da ba a haddace su daidai ba وقال أحمد في هذا الحديث إمام أحمد يتي ليس هذا الحديث بصحيح إمام أحمد يتي با صحيح بني ما لم يتي كبير للتاسع الموضوعات الكبرى بالتاسع اللآلئ المسموعة بالتاسع تذكرة الموضوعات بالتاسع سلسلة الضعيفة تسيوتي أتكين سلسلة ضعيفة ما لم ناصر الدين سيتي ضعيف وأورد له شاهد يقتدي بضعفه لا بوضعه ma'ana hukuncin da suka yi wa hadisin cewa hadisin ƙarya ne to shi ne sai ya samo wa hadisin wata hanya wadda ta rage ƙarfin ƙarya tashin ya koma mai launi kadai gaskiyar lamarin yana hadisin da isi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa an mu'awiyata daga mu'awiya Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa kullu dhanbin ni wani zunubi asallahu an yaghfirahu ana fata ana tsammani ana sa rai Allah zai gafarta shi illa rajulu ya mutu kafiran sai mutumin da ya mutu kafiri wannan sam faufau Allah ba zai yafe mai ba ayyar rajulu يقتل مؤمنا متعمدا ko kuma mutumin da ya kashe mumini da gangan wannan ba a sa rai ko kaɗan Allah zai gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi rajo. wannan mas'ala babban mas'ala ce jama'a ka ji ta yadda aka haɗa hukuncin kafiri da mumin da musulmi wanda ya kashe mumin ina fata an gane malam yake wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya fitar da shi da al ahmad da al tabarani haka nan ainihin wato al-imam al-hakim ya fitar da shi kuma ya inganta wannan hadisi karshe sai ce wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne zaila ma a cikin ainihin wato littafin nasbur raya yace isnadin hadisin nan kyakkyawa ne haka nan al-imam abu dawud da ibn hibban da hakim sun ruwaito ainihin wato wannan hadisi kuma hakim ya inganta shi bai haƙi da abu nu'aymin dukkan su sun ruwaito wannan hadisi haka al-imam ibn abi asim al-imam al-bazzar ma ya rawaito wannan hadisi kamar yadda haifin ya faɗi a majma'u zawa'i amma a cikin waccan riwaya kun ga ta muawiya ce ko amma wannan riwayar gaba ɗayanta ta ainihin ubadatu bin salih ce ina fata an gane Allah madaukakin sarki ke yayi to ƙarshe dai sai ya ce wal hadithu sahihun li ghairi wannan hadisi ne sahihi ne in an haɗe shi da wasu hanyoyi da suka tabbata amma kowace hanya ɗaya tana tabbata a matsayin hasan wa qawluhu illa ar kun ga a cikin hadisin ya ce illa ar ya mutu kafiran sai mutumin da ya mutu kafiri Allah ba zai gafarta mai da ko da shi yake illa dambin rajul ma'ana laifin da Allah ba zai gafarta ba sai zunubin da mutumin ya mutu ya ainihin wato tsaya a matsayin kafiri wa qawluhu ay rajul yaqtulu kuma cewar da yayi ko kuma mutumin da an fahimta ko kuma mutumin da ya kashe mu'mini zahirin hadis kun ga zahirin wannan hadisi muwafiqun li zahirin qur'an ya dace da zahirin alqur'ani wa kana ibn abbas yaqulu bima yuwafiquhu to ibn abbas yana fatawa da yadda zahirin hadisin ta ne shi ne aka ce wani yayi kisan kai in ya mutu Allah zai yafe ne sai ke san zahirin aya haka yi nuna zahirin aya mun karanta tun a farkon karatu يا بين فيها من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده وعد له عذاب عذابا أليما عظيما عظيما أنا فتا أنجاني معنى الزاجر ينا من الكوى بغاء غافر تاني بإيش جايتا كما بابو بتا كنت حنت يا جماعة انتو كده زاجر الحديث ينا من الكيماني duk wanda yake kafiri ne ba za a gafarta mai ba sai ya zo da dilalatul iqtirab haka duk musulmin da ya kashe mumini ba za a gafarta mai ba sai ya ce wa hamalahu al-jumhur ala at-taghlib amma wanda yancin malamai sai suka ce tsanani ne game da tsoratarwa da kauli saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka amma wani laifi wanda ba shirka ba Allah na iya gafartawa to kisan kai shirka ne ba shirka ba ne kenan mafi yawancin malamai sun suka ɗauka wannan aya da ta zo ta cikin suratul nisa tana cewa za a zaunar da shi wuta jahannama za a yi kaza an yi fushi an yi kaza sai suka ce tsanantawa ne don a tsoratar game da laifi an fahimta ƙarshe sai malam ya ce wa fassala al-imam ibn al-qayyim fi da'i dawa' al-imam ibn al a cikin littafin shi adda'u wa dawa sai ya tsaya ya fayyace wannan matsala wa ba'a da sarbin aqwal bayan ya kwararo maganganu masu ɗimbin yawa to ga da ibn al ya faɗi ina fata an gani wannan maganar jama'a ita ce maganar da muka ta tattaunawa a baya ina mana ishara akan cewa in mun zo insha Allah ta'ala za mu zo da littafin adda'u wa dawa domin mu karanta mu ji irin barna da ke cikin abubuwan da ke faruwa ga kisan kai ga waɗanda suke rike da littafin adda'u wa dawa sai su ƙoƙarin gano daidai inda zan fara karantawa a ƙarƙashin wannan sharhi na malam mashhur ina fata an gane kenan wannan ya ɗauke mana daga sai mun koma cikin kamar ni da ke riƙe da asalin littafin kaba'ir ɗin da ya ɗauko wannan maganar kamar ya ainihin wato ɗauke mana sai mun koma cikin littafin ɗin da kenan amma abin da nake cewa mashhur a cikin wannan abin da ya ɗauko ina son ku gane ya ɗauko wata mas'ala ne ta fikihu kaɗai ita ce ina hukuncin wanda ya kisan kai za a gafarta mai ko ba za a gafarta mai ba amma an koma cikin asalin littafin adda'u yaddawa ina son ku gani ibn al ya fara da nuna muni da ɓarnar da ke faruwa ga kisan kai wato kashe mutum tana tarwatsa iyalan shi tana tarwatsa wasu abubuwa masu ɗimbin yawa to ire-iren wannan ɓarnar sai da ibn al ya fara gano ta tukuna ya bayyana ta don ka gane me ya sa nauyin laifin yanayi ya tu ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki kiyaye bari mu karanto mana abin da malam mashuri ya kawo sannan in bukata ta kama sai kuma ainihin mu koma asalin littafin adda'u wa dawab yace wa tahqiqu fil mas'ala a ƙashin gaskiya dangane da ita wannan mas'ala ta kisan kai annal qatla shi kisan kai ya ta'allaku bihi salafatu huquqi akwai haƙƙoƙi uku waɗanda suke rataye da kisan kai haƙƙin lillah haƙƙin Allah domin wannan halittar shi ne ka kashe mishi bayan shi ne da ke bauta ne ka kashe wa haƙƙin lil maqtul da kuma haƙƙin wanda shi aka kashe din shi wanda aka kashe din yana da haƙƙi a kai ran shi ne ka kashe mishi kayi mishi ta'adi wa haƙƙun lil wali da kuma haƙƙin magada iyayen shi ƴaƴan shi matan shi waɗanda duk haƙƙoƙin shi suke ɗauke haƙƙoƙin su suke ɗauke a kan shi sai malam ya ce فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة idan wanda ya kisan kai da ya ji wa'azi sai ya kawo kanshi zuwa ga wanda yake shi ne waliyin wanda aka kashe saboda ya yi nadama aikin da ya aikata yana mai jin tsoron saduwar shi da Allah ya tuba ga Allah tuba mazarar duni akan ba zai ƙara komawa ba shi kenan da ya tuba haƙƙin Allah ya faɗi da tuba wa haƙƙin wali bil istifa shi kuma haƙƙin wanda yake waliyi wato wanda yake magaji zai iya faduwa bil iktifa ta hanyar wafa'i in ma ya nemi wani abu an bashi aw sulhu ko wani sulhu aw al'afwa ko kuma yafewa wa baki haqqul maqtu abin da ya rage cikin uku din shine haƙƙin wanda aka kashe kun fahimci hadarin jama'a idan ka kashe wani idan ka tuba kai nadama ka kawo kanka zuwa ga dangin mamacin kan duk yadda suka ga dama su yi da kai in suka ce to ka biya su kaza a nan ba biya ba ce tara kudi ɗari suna da yancin su ce ka biya su naira biliyan ɗaya duk abin da suka wanka sai dai ku yarjejeniya ko kuma sulhu suke sun yafe maka ko kuma wani abu ne wanda zai kai ga yarjejeniya ka fahimci cewa ba sauran matsala to yanzu kaga da haƙƙin su da haƙƙin Allah ya kauke na, saura haƙƙin shi wanda aka kashe ina fata an gane sai malam yake cewa ya ayyudahu Allah yawmal qiyamati min abdihi at-ta'ib al-muhsin sai Allah madaukakin sarki sai ya ainihin musanya wa shi wannan ainihin wato bawa nashi da aka kashe shi daga wannan ainihin wato bawa wanda ya kisan kai amma ya tuba kuma ya kyautata tuban shi wa yuslih bainahu wa bainahu sai Allah ya sulhu a tsakanin su fala yabqulu haqqa hadha a karkashin haka haƙƙin wannan ba zai baɗi ba wala tabtulu taubatu hadha sannan tudan wannan ba zai baɗi Allah ya sa ka fahimci yadda malamin ya warware matsala abinda ibn al-qayyim yake cewa haƙƙin guda uku ne Allah madaukakin sarki in aka tuba yana karban tuba sannan su kuma dangi an je an nemi yafewa sun yafe ko an biya su wani abu ko dai wata yarjejeniya to saura haƙƙin shi wanda aka kashe shi kuma sai malam ya ce abin da allah maɗaukakin sarki zai yi matuƙar wannan da ya kisan kai ya tuba tuba kyakkyawa allah ya yafe mishi to sai allah ya sulhunsu a gaban shi a ranar alƙiyama don kaga idan Allah maɗaukakin sarki ya kama shi kuma da laifi a ranar lahira to tuban da ya a duniya ya ɓaci kenan sannan idan kuma Allah ya karɓi tuban mutulakan shi kuma wanda aka kashe aka ce to ai an riga an yafe mishi don haka kai ma ka haƙura to shi kuma haƙƙin shi ya ɓaci to shi ne ibn ɗan ya ce a'a yadda al'amarin yake shi ne Allah zai yi sulhun su Allah maɗaukacin sarki wa wannan bawa gafara shi kuma wannan a mishi sakamako saboda wancan din ya tuba kaga kowa ya samu matsayi kyakkyawa malam ce wa yanbaghi an yuzkara huna amma fa ya kamata a nan a tsaya a faɗaka annal qatl min akbar al-kaba'ir inda Allah kisan kai na daga cikin mafi girman zunubai a wurin Allah wa huwa ala darajati ya kamata ka san kisan kai mataki mataki ne wajen barna bi hasbi mafsadatihi fi nafsihi da gwargwadon yadda kisan kan ya faru da gwargwadon irin yadda barnar kisan kan take don haka ku ji wa min a'zamiha na daga cikin mafi girman kisan kai qatlul insani waladahu at-tifla as a alladhi la dhanba lahu mutum ya kashe ɗan shi ɗan ƙarami wanda yake bai isa balaga ba ma balle a ce ya aikata wani zunubi وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفه عليها وعطفها عليها Allah madaukakin sarki ya gina zukata akan son ƙananan yara da jin tausayin su da tausasa musu wa khassal walidain min dalika bi maziyatin zahira sai kaga iyaye kuma sun fi garantiya da ƙaunar ƙananan yaya da jin tausayin su to don haka faqatluhu خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده kisan irin wannan ɗan ƙaramin yaro saboda tsoron kai ya ci maka abinci kai ya sha maka ruwa kai ya taɓa dukiyarka na daga cikin mafi munin zunubi wa kazalika qatluhu abwayhi alladaini kana sababa wujudihi to haka kuma sai ku zagaye ta ɗaya ɓarin haka shi ma kuma ɗa ya kashe uwarshi da shi waɗanda su ne sababin zuwan shi wannan duniya to wannan ma nau'i ne na mafi munin kisa ku kiyaye a can su suka kawo shi duniya yana ɗan ƙarami ya kamata su tausaya mishi su kula da shi su mutunta sai suka kama shi suka kashe abu ya yi muni ko ne ba yayi a nan kuma sai aka juya a nan shi shi ne ya kashe su ba ku yi mamaki na jama'a bara aka samu yaro a kano ya ɗebi mutane suka je sa kashe uwar shi da uban shi da yayyanshi da ƙannan shi a kano aka samu haka to irin wannan na daga cikin mafi munin kisa wa kadhalika qatlu bi zarhihi haka nan wanda yake da zumunci da wani ya kashe shi to wannan ya fi kowanne ne ko kuma yana daga cikin kisan da ya fi kowanne ne sai malam ya wa haka ba to haka fa تتفاوت درجات القتل بحسب قدرته مين انتفن كي وني كيتين وني دا غرغبا يبدا اي مواتو مين بداني دي حيطر جماعة كنت فهمت واستحقاق من قتله للسعي في إلقائه ونصيحته ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبيا يتي بقوم إذن يبدأ wanda ya kisan kan yake cancanta wata ainihin azaba saboda ta yi shi wancan yana kokarin ma ya ainihin wato ibqa'ihi wa nasihati yana kokarin wanzar da shi ne da yi mashi nasiha kamar me kamar kisan annabi kisan mai wa'azi waɗannan suna ƙoƙarin ka wanzu ne ka zauna lafiya su gyara maka rayuwa ya ce to don haka ya zama mutumin da ya fi kowa shan azaba a ranar alkiyama wanda ya kashe annabi ko kuma wanda annabi ya kashe shi idan ka kashe annabi to damejin da kai a cikin aikin Allah yana da yawa ba dameji ne irin gama garin ka kashe wani mutum idan ka sake annabi ya kashe ka to tambayar shi ne annabi baya kisan kai kisan kan da zai zama akwai barna a ciki sai in ka tantanta da umarnin Allah sai ya ce wa yalihi man katala imaman wanda ke biye da wanda ya kashe annabi shi ne wanda ya kashe wani limami daga cikin limaman musulmi aw aliman ko kuma wanda ya kashe wani malami ya amuru nasa bil wanda ke umarnin mutane da adalci wa yad'uhum ila Allah yake kiran su zuwa ga Allah wa yansahuhum fi dinihim yake musu nasiha a cikin addininsu malam yake unzur al kabirata al hadiya wal khamsin ka duba ainihin bayani dangane da zunubi na hamsin da ɗaya za mu zo wa'azi a kan shi gaba can insha Allah aziyatu awliya illahi wa mu'adatuhu kiyayyar maƙiyin Allah wato kiyayyar masoya Allah kin Allah da kuma yin gaba da su yana daga cikin mafi munin kiyayya da mafi girman gaba malam yace za ka samu nasoshi akan haka ni kuma abin da nake karawa da cewa shi ne wanda duk ya saurare na a yanzu ya koma ya ainihin wato saurari wani kaset da na sanya mishi ya ya kashe malam ja'afar wannan kaset ɗin idan ka saurare shi zai taimaka maka kwarai da gaske wajen ainihin wato ka ji wasu abubuwa da wasu dalilai da wasu bayanai na asalin tarihin kisan kai a musulunci da kuma a duniya kaf da asalin tarihin kisan annabawa da kuma tarihin kisan malamai wannan da waɗansu maganganu waɗanda ina fatan insha Allahu ta'ala za su amfanar da kai a cikin rayuwa sai ce a yau sakamakon buɗe ƙofa da aka yi na kisan malamai ana ganin cewa jinin su ya fi kowanne zaƙi da arha wannan abin ya zama babu waɗanda rayuwarsu take cikin haɗari kaf a cikin al'ummomin yau irin malamai waɗanda suke ainihin masu wa'azi in ka je ka saurari waɗannan kasusuwa za ka ji ayoyi na alƙur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bayyana asalin wannan ɗabi'ar ta faro ne kuma ta yaɗu ne a cikin ainihin yahudawa yahudawa allah madaukakin sarki ya goranta musu a wurare da dama a cikin alƙur'ani cewa na daga cikin dalilan da ya sa ya fushi da su ya tsine musu albarka yi watsi da su. shi ne kisan annabawa da suke yi a rana ɗaya sun su kashe annabi ɗari kuma su buɗe kasuwanninsu su ci gaba da cin kasuwanni kamar sun dandake kiyasai wannan irin aƙida ta yahudawa a yau da ta yaɗu sai ya zama a yau a cikin zamantakewa ba waɗanda ake gani suna da jinin banza irin ainihin jinin malamai da abin da ya same mu a najeriya a ce a ƙasa irin najeriya ko baka taɓa sanin mutumin da ake kira ja'afar mahmud adam ba sai bayan da ya rasu kake sauraron kasar ɗin shi ya isa kasancewa wane ne amma a ce an kashe wannan a tsakiyar gari irin garin kano garin musulunci amma tun daga sarakunan har 'yan siyasa ba wanda ya ce ta tafi a sauki allah ya waɗannan mutane albarka Allah madaukakin sarki ka haɗa waɗannan mutane da fushinka na dindindin. Ta'aziyya ba da sarkin Kano da ta zo ta da har yau. Ta'aziyya sarkin musulmi ya taho zai yi ba da sarkin Kano ta tare shi. Gwamnati irin ta shekarau ba wani mataki da ta ɗauka. Waɗannan mutane Allah ya wulaƙanta su. ya Allah ka yi musu abin da suka yi maka Allah maɗaukakin sarki ka kalle su da fushinka a ranar alkiyama to duk wannan ya faru ne sakamakon mai da malanta ba a bakin komai ba sakamakon mai da gyaran al'umma ba a bakin komai ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye yake jama'a muna da sauran lokaci kuma kamar yadda muka faɗi tun a can baya cewa insha Allah ta'ala duk wata kabira duk wani babban zunubi daga cikin manya-manyan zunubai da muka ainihin karanta a wannan wuri in Allah ya so za mu zo da wannan littafi adda'u dawa bayan da muka ji maganganun da Ibn al-Qayyim ya faɗi kamar yadda malam Bashir ya kawo za mu koma cikin wannan littafi adda'u dawa wanda yake insha Allah ta'ala za mu karanto maganganun da ainihin Ibn al-Qayyim ya faɗi Allah madaukakin sarki ya sa albarka malam yake faslin mafsadatul qatl yace ga wani bayani dangane da barnar da ke cikin kisan kai wato ina son ka san ba mu muna karatu bane muna maimaitawa a ci gaba ake yi a cikin wannan littafi kaba'ir wa'azi ne aka yi mana dangane da kisan kai akan an tsoratar da mu ga ayoyi da hadisai kada mu yi kada mu sa hannu kada a yi da haɗin bakin mu don girman Allah jama'a irin waɗannan wa'azojin in a ce yau waɗannan kiristoci suna samun irinsu zai yi don girman Allah su yi tunanin wai su je su kar junansu don su yi wa musulmi sarri sannan kun san cewa duk inda kiristocin nan suke kisan kai kun san officially ne suke from their authorities kamar yadda na ce chief security officer na cocin madalla da aka buga bomb yana ina minti goma sha biyar kafin a buga bam ɗin sai kauce yana sana kenan na'am yana hannun jami'an tsaro yanzu amma me yasa ba za su fito su bayyana ba wai jami'an tsaro abin da suke ce mana in mun matsa akan a fito a bayyana wai sai su ce ya bayyana cewa kiristoci ke kashe kansu su suke buga bam a cikin cocis ɗinsu wai kuma zai haifar da wata fitina sai mu ce musu vice versa a juya maganar ci gaba da rufe maganar kuma a halin ga waɗanda ya tabbata sun yi shi kuma zai haifar da zaman lafiya akwai rashin fasaha da rashin ilimi a cikin wannan amsar da suke bayarwa hakikanin al'amari bayyanar da gaskiyar waɗanda kike kisan kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alkawari a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya kisan kai sai a asirin shi ya tuni da Allah ce yayi ha da iz qataltum nafsan fadara'atun fiha Allah yake ku tuna sanda kuka yi kisan kai kuka zo kuna danganta abin ga juna a wane ne a asiya ne sai Allah yake wallahu mukhrijum ma kuntum tattununa sai Allah ya fitar da abin da kuke ɓoyewa shin wata fa'ida ce za a samu idan aka ci gaba da ɓoyewa idan aka fito aka bayyana gaskiyar waɗannan da yanzu suke security service a gombe da waɗanda suke hannun jami'an tsaro a yola da wancan da ke ofis ɗin sss headquarters da ke abuja na madalla kiristoci hankalin su da zai kwanta ba su fita daga barazana cewa musulmi ne yanzu kiristoci suna cikin ɗarɗar cewa musulmi sun kai hari a wuri kaza sun kai hari a wuri kaza sun kai hari a wuri kaza to kuma gobe ba su san ko su ne next target saboda ne haka aka bi aka gurɓata bayanan idan kiristoci suka san cewa a'a fastocinsu da reverend fathers ɗinsu su ne suke zama suke shirye isu isu waɗannan samarin zumunta da ake koya musu bindigogi bindigogin da suka tara kuɗi suka siya a cocin da su ake dawowa ake kashe su in suka san haka wani kirista zai zauna cikin rashin aminci ne da musulmi ko kuwa da kirista dan uwan shi da kirista dan uwan daga nan da zai dauki mataki ya disassociate kanshi daga cocin ba bai zauna lafiya ba saboda haka jami'an tsaron Najeriya wajibi ne ku fito ku publishin sunaye da hotuna da kuma gaskiyar al'amuran menene ya faru a waɗannan wuraren wajibi ne a fito a haka wannan kawai shi ne abin da zai tabbatar da zaman lafiyar ƙasa abin da kuka yi mana a 1987 college of education kafancan reverend abubakar bako ya je ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kici ya faru ku jami'an tsaro na jihar kaduna tun wancan lokaci ko kuka yi munafunci aka ɓoye shi da aka ɓoye shi ya haifar da zaman lafiya rikici ne aka yi shi tun daga kafancan har kaduna har zaria rikicin da ya sake faruwa menene ya haifar munafunci ne ya haifar yau inda jami'an tsaro sun fito da cewa ga wanda ya haifar da rikici an hukunta shi rikici zai ci gaba da faruwa saboda haka jami'an tsaro na ƙasar nan kuna da alhaki mai girma wajen samar da zaman lafiya a ƙasar kuma kuna da alhaki mai girma wajen rashin samar da zaman lafiya ma'ana responsibility ne akan ku ƙasa ta zauna lafiya kuma responsibility ne a kanku idan ya zama ƙasa ba ta zauna lafiya ba dole kowa a tsora wannan nauyi so da mu musulmi muna sauraron a fito mana da sunayen waɗannan da aka gano don girman Allah tashar channel news da take lagos da tashar stv da take port harcourt da ait da ke da rassa across the country idan aka kama 'yan boko haram sun yi abu tana publishing su ko ba ta yi tana yin dukkan su ina nan da suna ɗaukewa a cd ina da kimanti hotunan su ake sawa karara a fito da su kowa ya gansu waɗannan iyamuran da aka kama a bayan garin gombe za su gudu bayan sun kashe waɗancan a cikin gari me yasa tashar ait ba ta publishing ɗinsu ba me yasa tashar stv menene yasa tashar ainihin wato channel news tana da ofishi a north east me yasa ba su ɗauko hotunan su sun nuna ba yaushe za a iya ɗauko hoto daga mai maiduguri a nuna ba za a iya ɗaukowa daga gwanda a nuna ba it is the same me yasa amma waɗannan saboda suna da gata na shi ne shugaban ƙasa da haka duk abin da suka yi tun daga shi har 'yan jaridu ƙoƙari suke su danne amma mu kuma tun da ba mu da gata ko menene sai a fito a ce mu ne muka yi wajibi ne da su yi shiga tekayensu a cikin ƙasar nan wallahi wallahi idan kuna ɗaukar waɗannan abubuwan drama ne ko wallahi tallahi ba drama ba scenario ne yake faruwa ka je ka karanta irin shi ne yadda ka gani haka ya faru a ƙasar spain irin shi yadda ka gani in kai dan boko ne ka zo mu baka littafi ka zauna kai karatu ko kai photostar wajen shafi ɗari uku ne the history of the islamic spain idan kai ɗan arabiya ne ga sunan littattafan malaman spain ɗin su suka rubuta wasu su gudu suka yi ƙasar in an ce maka ƙasar spain haka take kudu da arewa musulmi nan kiristoci nan amma yau gaba ɗaya ta zama cover up ta zama kiristoci kaf ɗinta duk wani wuri da ka gani na musulunci ana barin shi ne a matsayin tarihi kawai misali masallacin ibn hazmi masallacin ibn abdulbar masallacin eh, ishbiliya al'imamu abdulhaq sai a bar wannan masallaci amma sai a mai da shi music center wurin yin disco ne amma a waje sai a yi hoton malamin sai a yi mutum mutumin shi statues ɗin shi da alkyabba da rawani da komai sai a ce asali ne wannan masallacin ga hoton shi ne, amma yanzu disco center ne